ranar Juma'a 25 ga watan Nuwamba shekara 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio kalangu Ka labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Ƙasar Nijar na karbar yau 25 ga wannan watan manyan tararruka guda biyu na shugabannin kasashen Afirka kan masana'antu da tsarin zulikafa. Muna dauke da kaɗan daga cikin tsokacin shugaban kasar Nijar a cikin labarin. an gani wasu sabbin kwarangwal na manyan namun daji a adar na ta jihar agadas ɗaya daga cikin 'yan tawagar masu bincike na ce da ƙarin bayani a rahoton na musamman za mu taɓo batun mahimmancin tattaunawa don ƙarfafa ma al'umma ƙwarin gwiwa kan juriya da al'amuran canjin yanayi a da'irar kure da fatan wuni lafiya ga labarun kamar yadda suke Ƙasar Nijar na karɓar yau 25 ga wannan watan na Nuwamba manya-manyan tarurruka guda biyu. Cewa da ɗaya kan batun kafa kamfanoni da bunƙasa tattalin arziki da kuma tsarin shige da fice na kayayyaki cewa da zile kafa. Shugaban ƙasar Nijar a cikin furucin da ya yi ya matsa kaini kan abi tsarin daki dake Ga dai furucin da ya yi da abokanmu na Telesal suka gutsuro mana. Nous devons donc Don haka dole ne mu fitar da tsarin samar da masana'antu ta hanyar amfani da ingantacciyar dubara. Dangane da matakai dole mu yi la'akari da cewa dole mu faranta ran matasa waɗanda a halin yanzu suke da ƙasa da shekaru ashirin. Dole ne mu yi taka tsantsan a cikin zaɓin masana'antu kuma mu tabbatar da cewa muna amfani da albarkatunmu yadda ya kamata. Bayan manyan layukan da aka ayyana ta makasudai dole ne mu ayyana muhimman abubuwan da suka dace waɗanda za su zama tushen tushe mai ƙarfi na masana'antu. Ci gaban masana'antu da kasuwanci na buƙatar ingantaccen kuzari saboda haka abubuwan da suka fi dacewa da shi su ne ruwa wurin zama sufuri sadarwa lafiya da ilimi da kuma ba shakka sabbin fasahohi na zamani don haka dole ne mu yi amfani da mafi yawan albarkatunmu da ba za a iya sabuntawa ba musamman makamashi don inganta injin masana'antu. daga shekara ta dubu da goma tara da bakwai zawayo an samu kwarangol na manyan namun daji da dama a jihar agadas tare da tawagata masu bincike da profesa paul sirinu na amurka ke jagoranta a cewar alexandra darmesa prodivin ɗaya daga cikin mambobin tawagar an gano wasu kasusuwa a adar bisnet kuma za a adana su a gidan kallo biyu ɗaya da za a gina agadas ɗaya kuma a birnin yamai shekara 2026 ya dai ci gaban firar tasu da musamman a luwas da yammacin agadarsa an gano eh, tarin kasusuwan dabbar dinosaur a yankin irazer an gano mayan dinosaur din masu nauyin ton da dama iri daban-daban kuma yanzu ne aka fara gano su an gudanar da ayyukan bincike kusan sha zuwa goma sha biyar cikin yankin eh, ba mu da dabbar ita kanta amma muna da kasusuwan dabbar dukan waɗannan kasusuwa na Niger, ne za a su cikin gidajen kayan tarihi guda biyu kuma ana tsara gina eh, su a yanzu haka gidan kayan tarihi na kogin isa a yamai da kuma gidan kan tarihi na hamada a agadas an tabbatar da kasusan dinoza da aka gano kusa da agadas an kai su gidan kayan tarihi na hamada a kuma haka ne aka keɓe wani wuri inda mutane za su je su kai ziyara su ga kambacin waɗannan kasusuwa amma kasusuwa na ainihi za a aje su a wani bangare ina fatan gidajen kayan tarihi guda biyu din na yamai da agadas za a gina su nan da shekara hudu muna fatan kuma alfanu mai yawa daga yawon magabatan da'irar sa ba su shi daɗin zawo tawagar ta masu binciken ba ganin cewa ba su da cikakken labarin kasancewarsu a cikin yankin shugaban da'irar alhussaini bahani ya bayyana cewar ya kamata a dama da'irar tashi wajen tafiyar da wannan binciken gani abun da ya shaida ma musamman Jiya sun zo da ƙasusuwan dinosaur makare da motoci uku ba tare da sun kira mu sun faɗa mana ba. Sun je a wajen suka yi gwaje-gwajensu suka ce za su ƙirƙiri wani gidan kallo ne na ajiyar kayan tarihi a na Agades. Ya kamata idan za a zo a kwashe irin wannan arziki ya dace a sanar da mu a saka mu a cikin tsarin sannan kuma muna buƙatar duka arzikin da za a samu ta wannan hanyar a raba yadda yankin zai amfana tun shekara 1997 an tafi da dinosaur dinmu har chicago sai da sultan ya yi magana ne aka dawo da shi a yamai kullum suna ci gaba da zuwa su ɗauki waɗannan dinosaur ɗin namu ba tare da sun sanar da mu ba alhali arzikin yankin ne shi kaɗai ne muke da shi kuma yana nan ne don mu ƙanana. birnin johannesburg da ke afirka ta kudu ya karbi babban zaman taron muhawarar duniya kan ilimi da horo madubin taron shine sake duba makomar ilimi da horo ma'anar ita ce kawo ƙarshen matsalolin ilimi da horo a fadin duniya kamar yadda shugaban kungiyar asoept niger al-mustapha musa ide ya shaida ma hamadu ta waya Kamfin duniya kan ilimi wani yunkuri ne na kungiyar fararen hula da ke da manufar kawo ƙarshen rikicin duniya kan ilimi. Aikinmu shine na yin komai domin ganin gwamnatoci sun yunkura wajen tabbatar da 'yancin samun ilimi ga 'yan ƙasa kuma kyauta mai inganci ga kowa. Taken wannan haɗuwa karo na bakwai na kamfan duniya kan ilimi shine sake yin tunani domin makomar ba da ilimi. Baya ga wannan take za mu tattauna kan batutuwa da dama da ke da nasaba da ilimin duniya. duniya haka kuma wannan haduwa za ta taimakawa wajen tantance muhimman hanyoyi game da kamfan shekaru masu zuwa ina tunatar da ku cewa dukkan mambobi su kasance ga halartar wannan babban taro na bakwai batutuwa da dama ne za a tattauna a yayin wannan babban taro. asibitin yelu da ke a cikin gundumar gaya na sama wato na ma sama da mutum dubu ishirin da hudun magani a cewar shugabar asibitin duk da cewa da yankin likitar na cikin yankin da ke da lema sosai hakan bai sa ya samu yawan adadin masu fama da sassar cizon sauro ba a bana kamar yadda dr amina hamidu ta shaida magungun muhammad dantani ta waya. Tare da wannan damina da ta huce, dama mun yi jiran samun in zazzabin cizon sauro da a lokacin nan ya kamata a ce ya yi yawa amma har yanzu shiru. Duk da haka akwai cututtuka masu yaduwa ko abin da ya shafi ciwon idanu ko na taɓin hankali da sauransu. Su dai ne ke zowa don a duba lafiyarsu. A matakin yara an fi samun muguwar tamowa da ƙasa da haka kuma muna samun zazzabin cizon sauro duk da shi ma ba da yawa ba ne tunda zazzabi ne mai sauki da muke iya shawo kan shi a nan. cutar kuma ta kazamce za mu aika shi a babbar likita musamman aka samu mutum da ke da zazzabin cizon sauro kuma haka ta kame shi matsalar rashin jini muna aika shi a babbar asibiti don su suna da isasshin kayayyaki na kula da cutar saboda a can suna da kayan gwaje-gwaje da jikunan jini duk da wani bi samun jinin yana da wuya A ranar Talatar da ta gabata, mambobin kungiyar mata na gaya suka zo ƙarshen wani ayyarin riskunar wani horo da suka samu akan jagorancin ɗiya mata da tsaro da kuma yadda ake tallata tsari wannan wata dama ce ta su nuna ma sauran matan nagaya mahimmancin samun horo kamar yadda wasu matan suka shaida ma fadal alo. Mun yanke shawarar tara mata. Da farko mace ta san menene mace jagora. Mace jagora ita ce, mace jagora ita ce wacce za ta shiga gaban sauran mata. Mace da ke sauraron jama'a, mai ganuwa, haƙuri, mace mai zuciyar kwarai A garin Gaya, unguwa 25 a akwai. Duk mun kewaye su, alhamdulillahi, kuma duk inda muka kewaya magana guda ce, mace jagora da aje ƙorafe korafe A matsayinta na mace jagora, in akwai bukata, ita ce za ta shiga gaban hukumomin da suka dace na da'ira sannan don miƙa kukanta. A gaskiya ya kamata matan nan su ɗauki matakansu don yaƙi da rashin tsaro a kowane gefe. jiya 24 ga wannan watan a jerusalem aka gudanar da wani zaman taro kan batun tsaro zaman taron da ya hada 'yan kungiyoyin fararen fula da jami'an tsaro da kuma masu gari ruwa wannan kuma a cikin zimmar kawo kwanciyar hankali mai dorewa a cikin gundumar ga daido da magaji wakilin kungiyoyin fararen fula na jerusalem a cikin firarsu da ahmed felan taro da aka yi yau a nan meri an yi shi ne bisa kai da departament kinci rosarin abin da ya shahi tsaron kasa da kwanciyar hankali to shi ne mu mun wakilci kungiyar farar a cikin wannan taro kuma mun yi magana magana tamu ne. mun ce abin da ya shahi tsaron kasa wannan abu ne da ya shahi kowa mun yi magana mun ce eh, tare-tare da wani banditism da yara suke yi durisha aiki ne mun ja hankalin hukumomi mun ce to yanzu haka ma akwai tattansiyar da take tashi nan bisa kai da ta gaza mun ce hukuma idan tana son kwanciyar hankali yara na region ka agaras muna goyon bayan su mu yan kungiyar farafulla bisa kai da tarurrukan da suka yi na cewa suna so su samu gurbe aiki wurin to wannan muna yi musu goyon baya kuma mun gama mahukunta a yi kokari duka abin da shahi samari wanda suke da diplom kinsu a dauke su aiki cikin wannan society gyaran hanyar kawo da mai nisan kilomita 82 da magabata suka soma wani babban sauki ne ga al'ummar yankin lalacewar hanyar ya kawo cika sosai ga al'umma a game da al'amuransu na tattalin arziki amma yanzu da aka soma gyaran nata abin zai haɓaka kamar yadda hamed abdullahi guzman shugaban da'irar ta ya shaida ma alamin washar b'a Hanyar da ke tashi daga mararrabar kawo ta cinta da ake kira RN Vincent hanya ce da ta lalace sosai musamman da yake manyan motoci da ke fita daga Algeria suna bi ta kanta. Duk wata manyan motoci 150 zuwa 200 ne ke bi ta kan hanyar saboda haka ta lalace sosai amma gwamnati ta ɗauki niyyar gyara ta. Kasuwa ba ta ci amma da yake an zuba kwalta kan hanyar dukkan motoci sun dawo kan hanyar ta tsakanin kawo da cinta baradin. Wannan zuwa da dawowa ya haifar da kasuwanci a gabar hanya kuma kasuwanni suna ta dawowa kamar da muna godewa gwamnati dangane da kokarin da take yi don a gyara wannan hanya kamfanin nbc ne aka baiwa kwangilar ayyukan hanyar ta tsakanin tawa da abalak da kuma tsakanin mararrabar kau da cinta an soma ayyuka ba a zuba kwalta ba tukuna amma da dalilin an yi hanyoyin ratse masu sufuri sun fara bi ta hanyar kau a wani lokaci kasancewar hanyar bata da kyau dukkan motoci da ke fita daga cinta suna bi ta ibesa ne kafin su isa tawa ranar 31 ga watan gobe ita ce ranar da aka hatse da a jihar maradi don sakin gonakai sai dai a gundumar da koro wasu makiyayan tuni sun dawo da dabbobin nasu daga arewa wannan kuma na iya kawo rashin jituwa tsakanin su da manoma kamar yadda shugaban da'irar tar da koro da muhammad ya kira ga makiyayan da su yi kokarin barin gonakin a cikin firarsu da adamu umaru a game da sa busashe cikin karkara mutane ba sai da kayan su ba mu ga nauna ba jiyo ba a nan imburi an halbe wani manomi da kibiya Allah ya tsare shi nan zagau an sare wani da adda nan arewa wajen gidan dada can ma taso ta rikice Allah da ya tsare mu dai fata ma Allah ya kare wajen shuka a jihar da kwaro ita ce karshe ko da ma an yi shuka sai ka shirka ba baka da dama ka shuka dawa baka da dama ka shuka wake cikin lokaci baka da dama ka shuka gujiya cikin lokaci dan saboda tsoron dabbobi su canye A yanzu sai rahoton na musamman. Juriya na daga cikin halayar da ya kamata al'umma ta yi koyi da ita wajen sabawa sabawa da al'amuran canjin yanayi don samun kuzari da kuma sa'o'in da suka dace wajen sabuntawa da kuma kirkiro da dubarun mafita idan aka samu akasi. Don kara karfafa ma al'ummar yankin nata a kwarin gwiwa, shugabar da'irar kore ta nuna cewar tattaunawa na da mahimmanci a cikin wannan fannin kadi uwar gidan burema khadija ne a cikin firar su da rafika a tahir yaya batun tafiyar da aikin meri yake. Euh, Wajen gudanar da ayyukan ma'aikatar magajin gari da farko akwai kundin tsarin ayyuka na ƙananan hukumomi da ke fayyace komi da komai. Nauyin da ya rataya a wuyan magajin gari, mashawarta, wakilai, sarakunan gargajiya da dukkanin sauransu duk an fahimtar da komai a cikin kundin tsarin mulkin na ƙananan hukumomin kuma da shi muke aiki magajin gari shine cibi da wakilin shi da magatakarda yanzu akwai masu amincewa da shawarwari a ciki akwai mashawarta na da'irar akwai sarakunan gargajiya da 'yan majalisar dokokin ƙasa na da'irar bayan haka akwai wakilai malamai su ma suna da nasu firci saboda suna wayar da kan al'umma les Yaya kuke kuna tallafawa masu faɗa a ji a da'irar taku? Eh, to a kullum dai muna tare da wakilan nan, tunda duk sanda muka samu abokin hulɗa, musamman projen jagoranci, muna nema a ƙara ba su basira. Tare da su muke yin wannan horon, kuma mu nemi hanyoyin bi ta yadda saƙon zai isa ga al'umma. Kuma muna sa su gaban wasu ayyuka in mun ga ayyukan sun dace da su, sai mu sa su jagora. leur structure, on les responsabilise. Wa'anne ne mahimman ayyuka domin samun kyakkyawar juriyar al'ummomin a da'irar? Dabar c'est la communication. Da farko sai da tattaunawa kuma da faɗa ma al'umma abin da ke faruwa don samun yardar su Da haka ta samu babu wata matsala. Kowanne zai sa kansa don yin aiki don su ma fa abin na ba su kuzari in sun ga ana ba su mahimmanci. Ana damawa da su ana kuma ɗaukar shawarwarinsu. leur proposition. duka duka da muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraice a yanzu kuma sai barku tare da zainabu abdu a cikin labarin na sashen zabarmance a yi saurare lahiya allah